جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna masu godiya ga Allah ta'ala da ya kama wannan lokaci ya albarkace mu da lafiya da kuma samun daman halartar jam'i na magariba wannan ibadodi da muke falala ne mai yawan gaske mutum ba zai gana haka ba sai ran da ya mutu aka kawo mushi su a matsayin ladaddaki Allah ta'ala ya da mu a farkon mu da tsakiyar mu da karken mu mutu ga Allah muna bauta ga Allah Allah ya mu dace wannan muhadara na yau an ce unwanin ta na'am mu'amala ne ko ne eh, albarka Allah ta'ala a cikin shi sukar da alkur'ani Allah ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام wa وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ko Allah ta'ala yake magana yake cewa watan ainihin wato Ramadan da Allah saukar da alkur'ani a cikin shi hudan linnasi shi wannan alkur'ani shiriya ne ga mutane wato idan mutane suka bi shi su riga sun rabauta sun samu shiryan duniya da lahira duk abin da suke nema na tsira sun samu idan suka bi alkur'ani wato duk abin da zuwa cikin alkur'ani gaba gaɗe yanke kawai ka ɗauka ka samu shirya ka wadatu musamman aka samu salama ya zo ya yi sharhin abin da ke ciki domin ba ka wuce alkur'ani sai ta yadda manzon salama ya bayani shi an gane magana ku wa an zalna ilaika zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim an saukar ma da ma'aikin salma a zikir wato alkur'ani kenan domin ya bayyana mutane abin da aka saukar masu shi ma da damun magana shi ta ma girman wahayi take wato tana daidai da karfin alkur'ani wajen hukunci ala fa inni utitu alqur'ana mithlahu an bana alkur'ani da kuma kwatankwacin bayanan da yake na sharhin alkur'ani din an gane ko wa in tuti'uhu Allah ce ta hatadu in dai ku ba manzon sallama to kun samu shirya duk abin da zuwa cikin alkur'ani manzon sallama zai bayani shi shikenan baka da wani haufi akai to wannan watan a cikin shi aka saukar da wannan shirya din mun gane misalan ko a cikin wannan watan kuma a wani dare ne Allah ce inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin mun saukar da wannan alkur'ani a cikin wani dare ne mai albarka idan baka gane sai Allah sake inna anzalna fi lailatul Shi shine wannan dare da ake kaddara komi idan baka san shi ba Allah ce to wannan daren tafi ainihin watanni dubu dubu albarka alkhairi an gane ko watanni dubu shine kwatan kwatan shekara wajen 83 kenan in ka buga to ba na tunanin anan ko in nan kwan lafiyan ba su kai 83 ba su biyun nan <laughs> ballantana kuma na hannun dama na furfura ne kai shekaran shi 49 <laughs> to kun gani alkur'ani abin da fi wata daya wata daya idan ka dace a watan nan da wannan ranar ya fi wannan fa kun ga ba hankalin falala ne ba to kuma fa akan shi za a yi magana kuma shi ke dun faro mu kun gane muhallin shaɗi na wata ne mai alheri sosan gaske ya kamata mutane mu san ke gaban mu me muke fuskanta kai idadi akwai dan faifofi haka kaɗan ba su da yawa a gurguje zan yi talhisinsu wato zan yi samari din su yake cewa min tabi'at wa min tabi'atil hal abin da yake ani a tabi'a na halin dan adam shine an sagila shahar ramadan bil ibadat shine an yi amfanu da watan ramadan da ibadoji haka ɗabi'a ta hukunta tun kana karami za ga yan masallacin ku kafin zuwa wannan tais din mu muna yara za ga masallacin albarka ana zuwa ramadan za a fara wanke kafet ko bikin wanke kafet a zo a sake shafi a yi fenti a yi wannan a yi wannan wato kana ta hayi kenan ka sa akwai ibada idan an zuwa na idan masu abin nan wato daga alamta da kaifa zuwa nasu za ka koma inda ake isbi biyu daga na wajen aka inda ake mata inda ake sauka za tafi ko ba shi ne ba tabi'a na dan adam fitariya ibada ake a wannan wata din to abinda ne bikin sai mutum ya da wani fursa da ibada amma a haka din akan samu wanda suke barin sallah kafin ramadan sai ma ce fataruku salatu alaihi tauba wanda yake barin sallah kafin ramadan to ma zai tuban mu Allah ta'ala wallazi yusalli fil baiti alaihi yusalli fil masjid mai sallah a gida to watan ramadan ya zo ya bar sallah a gida ya dawo watan ramadan za mu zo na jin wancan kafin bayan ramadan ne muka yi fa ma za ba da ramadan muhadaran abinda ka samu a ramadan shin zaka bar shi ne ya wuce shine muka yi wancan ina tun lakca din shekara biyu to wannan din kuma idan baka yin ibada a cikin masallaci to ga ramadan ya zo kar ka bar ya wuce ka domin za a yi wani abu wato kamar mausumi wato season ne za a yi da ya wuce shikenan ya wuce kamar yadda ga sallah sallah ta wuce an bar wawa da bashi ko to shikenan irin wannan ana wucewa ba dole mu kai wata shekaran ba yanzu dawo birlau wata baiwan Allah muka dawo yanzu ga makabarta ka ba dauka za ta kai wannan ba amma kuma lokaci yayi da za ka waye gari ne ko a shakku ko lahadu da ya malai yace kai kokari in baka sallah ka rinka yin sallah ka rinka zuwa masallaci kana sallah yace wa man la yusalli alfajra alaihi an yastaqida ala suhuri yace duk wanda bayan sallan alfijir yana yin sallolin shi gaba da amma sallan asuba tana mashi wahala to yi marmaza ya rinka tashi sallah kafin lokacin sai ka samu wayan ka alam an gane maganar ko sai ka sa a karfe hudu tunda akwai ta'khirus suhur ko ka sa ta hudu hudu da rabi ko biyar in za a dafa abinci ne in za a dindima ne ka sa alam kar ka yadda ta kubuce maka ka tashi kai sahur kai nafifilinka kai zikirorinka kai istighfarinka sai ka jira kuma sallan subahi an gane maganan ko don ka samu subahi wa ya addu salatul qiyamul layl ya madai shi sallah ainihin qiyamul layli thumma yantazir salatul fajr min khilali tawjihi ila Allah tawjih ila Allah du'a. sannan sai ya jira ainihin sallan alfijir ya rinka yin addu'o'i damun lokacin da ake amsan addu'a ne ka kasa falala biyu gashin Ramadan za mu zo mu ji من الصلاة من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم أو ترى من صام رمضان إيمانا واحتسابا huma ta kaddama duk wanda ya raya dare na ainihin azumi yana mai iman da Allah kuma sabon yana mai kwaɗayin lada nasara ce gufirar huma ta kaddama min an yafe mashi. an gane ko duniya ma kake so ka jana yin bacci ballan ta lahira a wula? aula tunda duniya abinda ka samu da shi za a tafi da kai ba wanda za a tafi shi cikin duniya da shi kabarin shi ma da hulan shi babu likafani ne fari kawai za a sada ka da shi shikenan an gana maganan ko to so da haka sai ka tashi cikin dare ka tashi dare kai sallah kai addu'a a lokacin amsa addu'a ne saboda sallama Allah ya ce Allah yana sako a cikin kashi ukun karke ainihin na dare ina mai addu'a amsa ina mai bin bukatan amsa mishi lokaci na ibada sai ka ibada kar kuma ka ce daga yau wannan kaya sahur kuma ka kwanta bacci sai karfe 8 kuma ka tashi aikin banza kenan an gane maganan ko to shine malik ke cewa ka tashi kai addu'o'i ka jira sallan alfijir ce wa qira'atul qur'ani kan karanta alqur'ani wa tasbih da tazwid tahlil da halili wa kadhalika qira'atul fatarti al-yam taliya ce haka nan kuma zaka rinka yin tasbih kana yin ainihin tahlili subhanallah alhamdulillah allahu akbar haka zaka yi tayi har ramadan ɗin ta zo ta wuce ta sami kana ibada ko wannan kare ka tsaya ba ka dace da tilkadar fa mun gane maganan turu awa tun daga farko rauza haƙarki dare daren ba ta kuce maka na ibada shikenan ka samu baitul qadari ka samu a farko ta zo a tsakiya ta zo a karke ta zo kamar da sai tabbatar goma karke ku same ta alamara ta raya gaba ɗaya ka samu an gane matsalan ko wannan shi to wannan akwai abubuwa guda uku da na tsara su wannan introduction ne abubuwan da za su kasance kai fa ta'amal shahar ramadan yaya za mu mu'amalanci watan ramadan akwai abubuwa guda uku na farko dai akwai al'ibadat akwai idadin hisabat sannan kuma akwai ihtimamin siha na farko wato ibadoji na biyu kuma ainihin wato kai muhasaban tanaji na lissafi wato na yin makanka hisabi an gane magana ko me na yi yau gabaki daya ko ko ta ta wuce shin ni dan real madrid ne ko dai dan barcelona ne masalan to yanzu ta faɗo kuma champion league a cikin ramadan yanzu ga baki ɗaya na shafe wannan daren ina kallon kwallo ne ku dogo tarawih yanzu aka sami limami dudu duba da wuce awa ɗaya masu yin sauka ɗin izufi biyu wannan rabin awa wannan rabin awa amma za ka ji gaba ɗaya hadisin ma'aza an kawo shi fattan fattan ya matsa an gane magana ko amma kwallafa. first ma minti 40 ake 30 45 49 ko baka ka bane kusan 50 second time ma haka hmm? ga extra kuma in ja kama ma abin nan in an zo kuma ai duro akwai wani kai akwai penalty duk kana zauni to shin sannan kuma daga husuma kuma da zai zo biyu baya shi wanda aka yi wilin din shi yana farin ciki yana surutai wanda kuma suka yi wilin din yana jin daɗi yana gowa magana wato shahana kiyayya tsakaninku ga bata lokaci ga kiyayya ga asarar lokaci ga asarar kuɗi sannan kuma ga asa wata ramadan sai kai ka hisabi to yanzu kai a wannan kallon kwallon ka kare an gane maganan ko ko ko shin ka tsaya ne akan rigima da wani ga kowa zuciya makogwaro ka san azumi ba shi ke kawowa ba amma ka je baka ci abinci sai ka ji kana jin haushin kowa da amma ka abu shi san sallah ce idan wani ya zage ka ka ce inni sa'imin ko ya ke ka ya faɗa da ka ce inni sa'imin ina azumi ka ci sa ina azumi shikenan ya ci sa azumi to sai kai muhasaban kanka an gane maganan ko kai muhasaban kanka me kai a wannan ranar shin kai kokari kai izufi biyu in kana izufi biyu kullum ka gane zaka sauke alkur'ani kenan a wata daya ko ma zai hana ka izufi biyu me zai hana ka da safe kai shafi biyar kama yi da yawa ai sha biyar rubu'i kenan ai ko ka yi nisfi bayan sallan azur ka sake yin nisufi bayan lasar ka sake nisufi ko kuma ka dauki ma za ka rinka yin shafi bibbiyu ne ko sha ban nan falle bibbiyu wani sallah kaga kai goma kenan ai ba shi kenan ba falle biyu falle biyu an gane ko nan nan nan nan an gane magana ko ka sake yin wata ka sake yin wata damun goma ne ai suke yin isfi biyu ko to ka ka karma kenan duk bayan sallah kai wannan misali ko a ɗauki formulan da zai iya yi bal insan nafsi basira to irin wannan muhasaban shi zai magana sai kuma al ihtimam bis siha sai kulawa da lafiyanka ka tabbatar da cewa idan ka zo aka yi buɗe bakin nan ka da ruwan sanyi ka zo ka ƙara da zobo, ka ƙara da kunun tsamiya ka ƙara da ƙosai ba za ka muru ba an gana ba ba za ka muru ba kuma a lafiyar ka cutar da kanka sun maka yawa kana nishi ne dole an zo ana sallan tarawih ka ce ya cika tsawaitawa kuma ana gama tarawih sai bacci to da za a ce ba an ka farka za ka ibada ne to wannan zafin da ake kana farka za ka sake jin wani gajiya ne dole sai kai makanka muhasaba me za ka yi wanda ke ba ka cutar da lafiyanka ba an gane maganan ko ka zo ka yi wannan irin ɗori ɗori ɗori ɗori ana gama ishe ka sake wani lafta abinci kuma me zai faru banda wannan cikin sai ya mutsi sai gudawa saboda ka haɗa mashi dubul faya ka haɗa mashi abubuwan da bai saba ba muna gane matsalan ko to duk wannan za mu magana akan shi to a bana ko shahar ramadan shahar mubarak shi watan azumi din wata ne mai albarka bar shahar ramadan shahar mubarakan ana itibarin ana daukan watan azumi wata ne mai albarka fa huwa shahrul ladhi nazala bihi alwahyi ala rasulil karim shi ainihin watan da Allah ta saukar da wahayi ga annabi mai daraja alaihi salatu wassalam ya sauko mace alqur'ani shine mota na ibada sannan ya kamata akan kowane musulmi ya bada ainihin wato ihtimami kulawa na musamman akan wannan wata mai albarka wa an ya tabar shaharan fasulan fi hayati fi kulli sana tamarru alaihi umarhi ya yace ya rinka daukan wannan watan ita ce watan da kamar ita ya samu gaba ɗaya a rayuwar shi a rayuwar shi gaba ɗaya ta wuce tun da ya dace da ramadan ya gama dacewa idan ta wuce ta wuce kenan sai mai yawan rai yanzu a cikin ana maganan ba dole ne wani ya kai jibi ɗin ba ko bayan kwana uku ɗin da za a ɗauki azumin abu ne na ubangiji amma muna fata mu wuce an ga Allah sai tsakaninmu da mutuwa da nisa amma mu aikin alkhairi eh mana <laughs> ai gaskiya ne ai in kuma ta zo mana ke ban Allah samu cika da imani amma Allah sa muna da nisa don mu samu aikin wani alkhairi da za mu ƙara guzuri wani ma ya shirye sanadiyyar mu ka ka ƙara guzuri ne ya ce ka ɗauka ita ce shahar watan da ya same ka wanda ke gaba ɗaya ka same ta a rayuwanka in ta wuce ta wuce kenan wa ya bude yi sanata jadida wannan kuma shi zai fara a shekaran shi kawai sabuwar shekara kawai ka ɗauka ita sabuwar shekaran da ka kulla alkhairi daga nan wajen abin da ka samu a watan azumi ya ta ci gaba wato mabuɗi ne na alkhairi wani daga sandiyan wannan tilawan shikenan ya zace tilawa kenan wani tsare-tsaren hadda a lokacin ne kama yi wani tsare-tsaren duk kullum zai rinka yin isbibi din shikenan ya zarce kenan ka dauke shi ta ce mabuɗi na wannan alkhairi din an gane ko Ya yace wani za su iya tambaya ta yaya za ka ma'abanci wannan wata din ta yaya za ka ma'abanci don ka samu wannan rabota din To abu na farko shine ya wajaba akan musulmi wannan wata kada ya bari ya wuce mashi mururan sari'an ya wuce a guje duna an yadda lahu hadha sar atharan kada ya kasance wannan watan ya wuce bai samu wani gurbi na wani abu ala hayati akan rayuwar shi ba muna gane maganan kar ka yadda watan ya wuce baka samu wani abin da ya maka tasiri ba a cikin wata din kar ka yadda ya wuce haka saboda wata ne mai girma da ya a kan kowane musulmi ya amfana da shi wala ya'uda illa fi sanatil muqbila ba za ta taɓa dawowa ba kuma sai a wata shekara din kamar da muka yi bayani wa umrul insan laysa yadihi shekarun mutum dan adam ba hannun shi take ba an gane ko ajalin shi ba hannun shi take ba hannun Allah ne وبالتالي لا بد على الشخص عند مرور هذا الشهر به أن يرائي أمورا عديدة يا وجبا قدوة مسلمي wanda ya riski wannan watan shi yasa Allah ce wa man shahida fa man shahida kuma shahara falyabsunhu duk wanda ya halarci wannan wata din ba wanda ya ga watan ba ma'ana abin da ke amma makaho fi kuma ba in bai ga watan ba ba zai azumi ba kenan mun gane magana a'a wanda watan ya riske shi ya riske shi na lami lafiya ba halin tafiya ba rashin lafiya to falle sunhu ya azumce shi to karka da wannan watan ya same ka ka bari kuma zai wuce to ka kiyaye wannan na ɗaya ne muka ci ce ibadat yace na daga cikin ɗabi'a mutum ɗan adam zai amfani da daman wannan ibada zai samu a cikin wannan wata da ake ciki ya kokari ya rinka yin sallah da yin ainihin wato tuba ga Allah ta'ala sannan wanda yake sallah a gida kamar na fara mukaddima ya rinka yin sallah a masallaci wanda bai yin sallah alfijir ya rinka halartar sallah alfijir wanda kuma bayan kiyamul laili ya rinka yin kiyamul laili idan ya kiyamul laili kar ya koma bacci ya shi ya jira sallan asubahi ne don ya samu ƙarake da tuba ga Allah ta'ala da yin addu'a da karatun alkur'ani da yin tasbihi da yin tahalili da yin tahamidi haka zai ci gaba da yi a kowane lokaci nashi na wannan wata ɗin shawara na biyu shi ne muka fara yi kokarin yadda ya khatimin alkur'ani tunda dama watan na alkur'ani ne mai yake ke cewa duk wanda ya kanta alkur'ani harafi ɗaya lada goma ko ba ka bane ba in cewa alif lam ba harafi ne a alifin harafi ne lam harafi ne mimun harafi ne alif lam mim kun ga lada talatin ni yanzu na samu ba ku ba wanda ya faɗa yana da shi wanda bai faɗa bai da shi kamar to ka ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim ka gan fata nawa ka samu a bismillah ko harfa goma sha tara ne an gane ko ina fata kuma ina bakara uwa uba izfi biyar ba dan kadan an gana magana ka fara alif lam mim sannan kuma ka zo karke kuma amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi sannan ka sake alif lam Allahu la ilaha illa haka zo karke sannan ka kama kuma nisa'i ka je ma'ida sannan ka je an'ami a rafi amfali tauba yunus haka ka gangaro ka gama kanin falla ka samu ba kar ka ce a ni ba malami ba ne a'a ka manzo Allah bai bakka ba Ya ce duk wanda yake karanta alkur'ani almahir bil qur'an kwararre gwani a wajen karanta alkur'ani yana tare da mala'iku na kusa da Allah ta'ala da suke sauta su madaukaka ne amma wanda yake karanta alkur'ani huwa alaihi shaqun farko dai yana gargada ya ta tawo, an gane ko yana tuntuɓe walaƙad ataina musa likita ta la'allahum an gane ko yana wato yana jin bakin bakin na jin shi wa huwa alaihi shaqun na ce yana mai shan wahala kafin ya gama fallan nan ya ji da yawa an gane ko na ce lahu ajran yana lada guda biyu ladan wahalan da yana karanta kur'ani da kuma ladan ayoyin da yake biya fadin kaga ba wanda aka bari kenan an gane maganan ko ba wanda aka bari kowa ya ɗauki karatun alkur'an shi ne mafita ka karanta ka sama kanka tsarin lalle sai ka sauke sai ka sauke sai ka sauke shi kuma wanda iya qur'anin ya koyar da wanda bai iya ba domin shi ne abinda aka fi samun ganin zan ce khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu fiyanku ne wanda ya koyi karatun alqur'ani wa 'allamahu kuma ya karantar da alqur'ani kaga duka falala ne kan falala babu wanda aka bari to malai ce shine ka zaben makanka tsarin da zaka yi wannan hatima na alkur'ani mai girma a cikin wa'annan kwanaki din an gana maganan ko wannan awa ɗayan da zaka zubar da ita a kallon kwallo awa da zaka zubar da a chatting awa ɗaya zaka zubar da ita a wannan duka ya zubar da su sai mai ne baka chatting ba za a ce baka waye ba so an gana maganan ko to mutum ya yi kanci tsari na nan hatima na alkur'ani guda ɗaya ne ka samu dama yadda muka ce azufi biyu ko ko guda biyu ne kullum kana azufi hudu an gana maganan ko ko ko guda uku ne ko ko kaza kai an fa na kalto fa magabata fa akwai masu katuma fa rana ɗaya fa an gane ko akwai masu yin ainihin rabi akwai masu yin su uku ishirin ishirin an gane ko akwai masu yin goma goma in kana goma goma ka kwana shida shida kenan kaga za ka sauke da yawa za ka sauke akalla sau biyar idan kuma ka zo kana yin ainihin wato duk bayan sati duk bayan kwana goma sha biyu ne kaga shi ma ka rawa ka sauke su biyu da wani abu ko su uku an gane maganan ko to kai dai kai kanka tsari tunda abu ne in ya wuce ya wuce kenan yace hasba zurufat to yadda ka samu kanka an gane ko sun mai samiru bi zikirin fi jamil awqatihi awqati idan ya gama karatun alkur'ani sai kama hanyar mai tafi ofis kila yana da ofis a kaduna ne idan yana motan shi ne yana tafiya na astaghfirullah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar an gane ko subhanallah bi amdi adada khalqi wa rida nafsi wa zata ashhud duk azkarin da ya zo maka kakkadai astaghfirullah astaghfirullah an gane maganan ko idan ko motan haya ne still shi ma in mutum ya kora kiɗa ka ce ba Allah ka dan rage mana idan bai rage ba fattakullah masadatu kai kai kai ka ji da kanka an gane magana ko kakwai faɗa ya ramadan ne ka ci gaba idan kuma kai ala ma ne kenan kana tuka daga nan zuwa kaduna akwai minti arba'in ko zuwa daga sama da haka kai ka abin da za ka biya a tilawanka ka in ba wace ka samu qur'an nan pieces masu gajeren falle ba zan ce karamin qur'an mai gajeren falle kana tafi kana karanta abu ka ba wani abu a ciki kila wani a wajen ma ya koya kai kai makan ka tsari idan babu sai ka koma da askar idan qur'anin bai samu ba an gane ko فمتى ما سمع له الظهور أي الظروف عليه أن يستمر بذكر الله عز وجل والاستغفار دين دي سامو كانشي ya ci gaba da ainihin ambatan Allah wajen istighfar da hamdala da ainihin godiya ga Allah ta'ala an gane ko sai kuma ainihin abin da ya shafi i'ada na hisabat ya ci ala shaksa an da nafsahu jayidan fi hada shahar ga mutum dan uwa musulmi ya kamata ya makan tattali ya kimtsi ya tanaji an gane ko ga wannan wata din ya shirya ya ga menene ya kamata ya me kamata bi ba duk abubuwan da na san nake yin shi na sabo in bar shi gaba daya wata yayi an gane maganan ko duk abin da san zai kusanta ni da alkhairi in makanan hisabi zai kara zai kara ainihin lada a mizani na misali ina da yan uwa a zangon katab ina da yan uwa a binnin gwari ina da yan uwa a zamfara ina da yan uwa a waje kaza inda na san ma ba zai iya shigowa ba a yanzu masalan sai in jawo waya naira ɗari naira ɗari yan allah da allah zai hore maka shi ka sa kati salamu alaikum in nan kan tudu kina lafiya garin da ya azumi misali ka sa da zumunci ka ƙara samun lada Allah ta'ala ya hore maka wani abu na hasafi ka ɗauka daidai koda da dabino ne ka ce wani gashi ka sha ruwa da shi shan ruwan nan da ya ƙarin lada ne domin duk wanda ya ainihin farɗanta mai azumi to yana da ladan wannan mai azumi ba tare da an cire mai azumin kuma an yanke mashi a ka samu ƙarin lada ne bonus an gane ko ka samu ruwa ne ka bashi fi wata ne Allah ya baka ka sa firij mai farɗin ka bata naira ɗari ka cika da Allah a samu wani inna a ciki alhazbul ittifaq idan kuma ka shiga shi wannan gaba ɗaya wannan sace ɗin nawa ɗari da ishirin ne ko ka miƙa shi ka ba da wannan ka ce gashi a sa a ruwan sanyi ku zo ka rarraba lada ne to shine kai makanka wannan hisabat ɗin abubuwan da za ka yi ka ƙara makanka lada jama'a mana gane bayanin kuwa idan har kuma ya kasance ba wannan ba ni da wani mana dan saɓani kuma tsohuwar gaba ce ko dai na gaje ta a gida sun ki jinin gidanmu an gane ko ko suna zo da kwata ta gidansu irin da wannan abubuwa na family house din nan ko ko matan tana mun gani gani ko makamancin haka ko duk rigiman gidan nan wani ke haddasa ko dan wani ke jawo bala'i, mun ga irin rigiman family house ne kowa da irin nasa yi ka za ka ga kara to kai ka duba tun Allah a na faɗa ai sulhu tunda ba abin da zai kara kai ka zo ka kirkire ta ko ka gaje ta ko to mene amfanin ta mene amfanin ta dukkan ku za a zo a mutu sun ta ku a kabarahu ka mutu an kai kabari to me amfani wani na yi maka kuskure bari ba ku misali jiya wani bawan Allah ya kai tsawon shekara shida malami ne yana ta faɗa da ni ban sai na faɗa da ni ba na kawo da kai tsawon shekara shida duk abin da na kawo to fa sai ya dakile ta komin alkhairin ta sai ya danne ta kuna gane matsalar nasiya ta sai da kanshi ni ban ma san yana faɗan ba jiya kawai na fito makaranta sai gashi ya faka mota ya tsaya wani lafiya akwai ne a gidan kai kusuran hanya ne walla azumi ya kusa ne kuma na san na daɗe na faɗa da kai wannan ni ne fara a kaina sai zama na izina nema kaza lokaci kaza nema kaza lokaci kaza nema kaza lokaci kaza ne kaza akan iyalanka ne kaza akan kaza ne kaza akan kaza tun baka ka ƙasa yaya na ce duk na sani to yaya na ce ban san kana faɗa da ni ba ni ai ba za ka biyan mutum ba an gane magana ko duk da kai ma dan adam ne to amma nakan ga canjiwar lokaci kaza kaza kaza kaza na ce wanda amintaka ne ai sai aka yi ta samu an gane ko walli afu wal yasfahu tun da kowane guda ya kai maka shi daga to ai kawai a kabir ana kabir kawai kowa ya gada to amma sai me an gane maganan ko sai a yi ta samu wannan abin sai zan cewa gaba ɗaya kashe maka gwiwa ka fa tunanin to kai ma kana faɗa da wani kana kaza da wani an gane maganan ko to wata ana fuskantar shi faratukan ne ya fara jiya to kowa ne da kama kai kai tunani da wa kake fada da wa yake fada da kai an gana magana ko ba wani a ciki ba wani abu ba wani abu wane na yi maka kuskure ne ma kaza kai ba ka samu dama ba da ku tashi gaban Allah kuma fa in ku tashi ga Allah kun samu matsala ai a lokacin na shi kenan ba sai an fitar da haƙi da haƙe shi afuwa iyakanta a duniya ake yi idan tsakaninka da wani ne tsakaninka da ubangiji ya ga dama rahaman shi ne shi aka yi ba ce ya yafe gaba daya ko ya kiyasin aikin ka na alkhairi don da aikin alkhairin jaran sharri shikenan ba an ce bai da sharri bane amma kiyasi ne an gane ko na alkhairi yarin jaran sharri shikenan ce na gafarta maka da falalana shikenan shi sa Allah ce fa man zuhzi anin nari wa Kayan jannata faqad fas wa mal hayatud dunya sai mene da mata gurur rayuwa ne mai rudi to saraka kai istirarin mafi karanci sada zumunci neman yafi wanda ka zalunta ko kuma wanda kuke husuwa shi ka ya yafiyan shi an gane ko baka sani ba sanadiyar da Allah ya fi maka kai ka samu kai litin kadar ka tunka a nisa kenan an gana magana to ka cutar da ka samu kadar an kwaso kuma dura mashi haka ba magana kenan to shi ne malai ce kai wannan abubuwan na ta samu hudu ka nemi yafiyan wani karka bari watan ya wuce murur kuma wallahi watan da aka a guje ke wucewa a guje a guje yanzu a fara ana goma ta marmari goma ta wuya ko sai na murnan sallah a guje za ga ya wuce yanzu na an zo an na mahadarar kawai shi ke sai an ce kuma ɗaya ga watan ramadan biyu ga wata uku ga wata shi kenan sai magana kuma ina za a idi ruwa ya zo ne ba zai zo ba ne haka an gane maganan ko daga cikin isa idanin za ka yi shi ya dafa ulmal lil ka ba da dukiyanka ga wanda yake bukata kai baka da kuɗi kai noma ka cire buhu ɗaya ko ka raba ma mutane ko ka ɗauka ka wadatar da guda ɗaya an gane maganan ko kai ko ka zura idan an kawo maka wani ma ya kawo maka kai ka ce na samu rizal kai ne ma aljannan kamar ya mutane za su nema aljanna da kai kai ba za ka nema da wani ba kai ma ka ɗauka ka ba wani ba gaza ba ne shi ma san ba karshe amma kana nema aljannan ka ne ka ba da ga in kuma dukiyar Allah baka wani ba na account ɗinka ka bashi ko kuma kun gaisa ka samu a jihu an gane ba malam kana bukata ba cha halis salim harum ne yanzu kawai muna tashi nan malam bilu sai dan mun tufayi haka a ciki kaga zan ji daɗi <laughs> an gane ko malam ce wa muhawala ta ta'amu sa'imi kai muhawala na ciyar da kai kokarin ciyar da masu azumi a wani bawan Allah yana da shago kusa da mu na gan shi na da shi yace me za ka da kuɗi haka da shago ce wallahi wannan na ciyar da azumi ne shi gaba ɗaya labo kwala arabi amma wannan abin shi ya rike a shi in ka ciyar da mai azumi kana da ladan shi a da shi ke yi gaba da abin da zai kwasa din nan ya ce zai kwashi da kamar dubu goma dubu goma ya ce to shi zai sai a mashi waina ne kullum na ɗari ko shi da ya ce mu ko na ɗari biyar ya ba wani ya rinka ce shi ya san wani bai da shi shi ya ce da muna gane misalan ko kai ba kanka adashi kana albashi in baka albashi ka san yadda za ka yi ka dai samu koda da bino ne koda da bino ne muna gane maganan ko muhawala na ce da mai azumi in an kana sai abu na gaba kuma ga mai azumi zai kula da su kada ya kuskura ibada ya bari ta kubuce mishi kamar da muka yi bayani sannan yadda watan ya fara da shi cikin alkhairi ya kokari ya kare da shi cikin alkhairi ba ku gane magana na ba ana ana cewa ɗaya ga wata sallan subahi masu ka gane tam ake cika ta tarawihin ranar tam amma insha Allah ana kaiwa goma sha biyar za ga wuce sahu idan sahu bakwai ne nan ko to zai kuma sahu ukun da aka saba yi an gane maganan ko tarawihi ma an fara farko zai a watsi wani sun cika tsawo to ka je inda ake mana kada ka je din nan ne yar faki baya wa sai zulmi kar ka je wannan haka idan ana tafsiri za ga an zo ana halarta da yawa ko karken azumi ko zaga da an zanzare an zanzare an zanzare ladan ya isa mutane kuma lokacin ke fuskantar lokacin kadan kuma kowa san goma karki ne ko ba shi ne ba ita din ma ana zuwa ana farawa ana fara kiyamul laili za ga an cika sun bar tarawihi sun zo kiyamul laili da ba ɗaya ne ba mu gane matsalan ba kawai kashe-kashe ne dukan salatin laili ne ko dai kai ta farkon dare ko a ƙarshen dare idan kai a farkon dare akwai ruwa ta zo ma duk an baka ladan fa man sallama al imam hattan sarafa duk wanda ya sallah da liman har sai da liman ya gama sallan ya juya ku saurara qiyamul kulla, ya yace an ba shi ladan qiyamul layl daren gaba baki daya kaga ba wanda fi shi cin bonus wato yana farkawa karfe uku sai dauko qur'ani kenan shi ya riga gama samun ladan qiyamul layl sai dauki qur'ani kuma sai dauki tasbihi sai dauki kaza wanda kuma ya jinkirta ta shi a can wajen shi ma na kan hanya domin lokaci ake amsa addu'a an gane maganan ko to amma gaba ɗaya sai ka bar wancan baka yi ba nan kuma ka fara bacci ya zo rinka ɗiban ka to daga cikin abubuwan kuma da mutum zai kiyaye da su a wannan wata ɗin shi na suhur kuna gani abin an ce ta'amulli ta'amulli an gane ko yanzu ma'amala na kawo yanzu kuna bina na sai in kuke cewa nuna kawo yanzu subhanallazi asra kawai da yawa جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم جزاك الله أستاذي بدار الخلد ذا القمم صباح الخير أستاذي صباح الخير يا أمي E duniya a tafin hannu Akram Hausa TV tasha a manhajar YouTube mai sauƙaƙawa al'ummar ta samun karatuttuka na malaman sunna har ma da bada shawarwari ta ɓangaren addinin musulunci. Akram Hausa TV tana sanya muku karatuttuka daban-daban ɓangaren nasiha da ba da shawarwari bisa turban addinin musulunci. Jama'a za su gani kuma su amfana su amfana da gangariyan shirye-shirye da muke samarwa ƙarƙashin wannan tasha ta Akram Hausa TV domin samun shirye-shiryen wannan tasha shiga wajar ka ta youtube a wayar ka ta hannu bayan ka yi sajin ka danna alamar ƙararrawa wato subscribe za ka ci gaba da sabon shirye-shiryen tashar akram hausa tv cikin sauƙi da rahusa domin neman ƙarin bayani sai ku kira su a lambar waya sifili takwas sifili sai mun daga gare